Dan wasan Liverpool Mario Balotelli na shirye da buga wasa da abokan karawarsu Manchester ranar Lahadin nan mai zuwa da ciwon da ya ji. Balotelli dai ya dawo wasan horaswa na motsa jiki bayan rasa wasanni har guda shida. Mario Balotelli ɗan shekara 24 rabansu da ya buga wasa tun wasan da suka buga na Premier League na takwas ga watan Nuwamba, inda ƙungiyar Chelsea ta baiwa Liverpool kashi a gida. Ciwon da Mario Balotelli ya ji ya sanya shi fita daga cikin tawagar ƙasarsa ta Italiya a lokacin da suke wasan neman shiga gasar cin kofin Turai. da za a yi shekara ta shida, wanda suka kara da kasar Croatia. Rabon Balatori da cin kwallo ga ƙungiyarsa ta Liverpool tun zuwansa daga AC Milan a lokacin da suka sayo shi. Wannan zaɓi dai ya rage ga manajan ƙungiyar Liverpool Brandon Raja ko zai bashi ya buga wasan da za su yi na ranar Lahadin nan mai zuwa?